Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci insha Allah za mu kawo muku yacca wani malamin addinin musulunci kuma almajirin su Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani da Sheikh Mujtaba mai barota ya aika zazzafan raddi zazzafan raddi mai zafi kwarai tare da gargaɗi zuwa ga alkanawi izala akan maganganun da yake faɗe kan sheik fatai sani attijani da sheik mujib tafa mai barota tare da miyagun kausasan maganganu da alkanawi ya yi ga ɗariƙar tijjaniya da manya-manyan shehunan ɗariƙar tijjaniya na maganganu da yake faɗi masu zafi wanda yake ga yana ƙoƙarin yana fitar da su daga musulunci sannan shi wannan matashin malamin ya aika saƙo ya ƙara aika wa alkanawin saƙo a kan maganganun da yake faɗi da yake danganta murja kunya da ɗariƙar tijjaniya inda yake faɗi dama ai a cikin ɗariƙar tijjaniya a nan ake samun fasikai da sauran maganganu da yake faɗi inda malamin ya mai masa da zazzafan martani irin yan isulubin yacce alkanawin ya fito yake maganganu yake kaskanta yake ƙoƙarin sai ya kaskantar da yan ɗariƙa da kuma miyagun maganganu na kafirci da yake danganta shi da yan ɗariƙa irin usulubin aka yi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 amma ba ta ya ikwamil musulmin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sakonmu zuwa ga alkanawi uh, don allah muna da kunka ka daina zagin malamin mu zagin tashin shi kuma ka kiyaye wasu kalame da yake yi akan abul fatahi da kan malam a barota saboda ba sa'anninka bane ba idan ana maganar mustawa ta ilimi nesa ko kusa kai baka kusance su da komai ba a ilimance wallahi don baka san komai ba wallahi dakiki kake mugun dakiki bar maganan cewa wai ko kai dan izala ne dari ka baka san komai ba baka fahimci komai ba wallahi wallahi kai mugun da kiki mu wallahi tallahi tausayi kake ba mu wallahi tausayi kake ba mu wallahi idan ka san tausayi dai ko wallahi mu tausayin ka muke yi wa billahi allazi la ilaha illa huwa kana cewa yawancin fasikai mata cikin yan ka suke to ai kuma yawancin fasikai kurate maza kuma cikin yan izala suke 'yan izala nawa limamai aka kama su kaftanci 'yan izala nawa ustajen islami aka kama su da fasikanci 'yan izala nawa kuratai masu bibiyan matan mutane ba matan mata ba ba ka san da su ba ne don ita ta fito tana bayyana maganganu a social media ka ɗauka ita fasika ne ai mai bayyana abubuwan da yake yi yana ta maganganu dai yi wuya ma ka same shi fasiki ne wallahi wallahi dai yi wuya ka same shi fasiki dai yi wuya ka same shi dai yi fasikanci ba don wannan ba hujja ba bane ba saboda baka neme ta da fasikanci ta zo ta same ka ba kuka yi baka da shaidan cewa tana yi maganganun da take kuma ba ci yake gwada cewa tana yi ba ba ci yake gwada cewa tana yi ba baka fita haddan qur'ani ba baka fita soyayyen annabi ba baka fita eh, baka fita kaunar annabi ba ta fi ka imani nesa ba kusa ba yauwa kuma don ta nemi taimakon annabi ko don ta yabi annabi kafin ta yabi kafin ta yabi annabi Allah ya yabi annabi Allah ya hada sunan shi da annabi wa rafa'a ma laka zikraka Allah ya dauka sunan annabi duk ɗaukakan da ta yi bata Allah ne shine number one shi ya fara kuma neman taimakon annabi ba laifi bane ba Allah cewa inna ma waliyukumullahu allazina amanu ko wa musalata salata wa atuz zakata waɗanda suke da imani su kaɗai su ne wanda suke mai da al'amarinsu zuwa ga ubangiji ba su da wasu majibantan al'amarorinsu su banda Allah da manzonsa to su ne masu sai da sallafa kuma su ne masu ba da zakka don haka murja ibrahim ta fi min ibnu taimiyya murja ibrahim ta fi mini abdulwahab murja ibrahim ta fi awwal kwaya murja ibrahim ta fi wasu malamin ku fasikai da yawa a kasar nan har wanda ba ke har ma wanda ba su cikin kasar nan wallahi ta fi su daraja takalminta takalmin murja ya fi min kai alkanawi takalminta ya fi min kai wallahi takalmin murja dai ko wallahi ya fi min kai saboda murza in ta mutu zan mata addu'a murza in ta mutu dan raka gawanta zuwa makabarta zan shafa kan gawanta kuma zan mata addu'a kuma zan ce Allah ya gafarta mata amma da kai da malaminka in kun mutu in ba ku tuba ba wallahi ba za mu muku addu'a ba ba za mu bi gawan fasikai zuwa makabarta ba saboda an hana mu saboda ko munafukai ne Allah ya hane mu da bin da raka munafiki zuwa makabarta ta ya mu raka shi kar mu mishi addu'a ba zai yi ba wallahi mutane nawa da kafa da siffan imani amma fasikai mujrimai ne mutane nawa mutum nawa da aka ganshi da irin wannan siffa amma alhali mutumin banza ne amma alhali mutumin banza ne to don haka abin da take ba shi kawai cewa ita fasika ne ba ta yi baitoti in ana fidda ka ɗauko ruhu ka karanta mana kalli shirka da ke cikin iska ka ɗauko al'ukudu durriya ka zo ka karanta mana mu kalli shirka da ke cikin iska ka ɗauko yi tafiya guda biyu nan kar mu kara gaba tukunna mu siya a guda biyun nan kai mu gani fasikanci da shirka da ke cikin wannan a dubi baitotin malamin ku mana da aka zo kana iskanci ce kashe wai ta ɗauko tana mai da kai kai kai baka san me kake ba fa wallahi wallahi baka san me kake ba mu wallahi tallahi ba wai ko don kana izala kana cikin jahilan izala ka ɗauka wai mu muna ganin wallahi mu baka toshe mana komai ba mu dai kawai ka kiyaye zagin malamin mu shine abin da bamu bukata kana yi amma duk wata hauka ɗauko littafi ka zo ka yi fassaran da haka dama abun da baka fahimta ba ka tafi da dabbancinka da akuyancinka da jahilcinka ci kenan magana ya kare tun da ke haukan nan waye taɓa cewa yau ya fahimci karatunka ya gane kana gaskiya ya bar ka ya dawo izala waye ci waye akwai ne mahaukaci kawai baka san mai kike yi ba kai kana nan ana ma ganin abun tausayi ka lalace ana ma adon shari'a kana kai kana kan shari'a dan haka ne duk wanda ya bata yana ganin kamar ce shirye ne fasikin banza mujurimi mara tarbiyya wanda baka da nisuwa shaida da aka mafa baka da nisuwa shaidan ka kenan baka da nisuwa kana shiga wai duk wanda ya fitar da fa ai fasikanci kam ya kare cikin ku wallahi da son duniya da shi da addini da iskanci da kwartanci kab ya kare cikin yan izala wallahi in kuma kuka masa sai mu nuno wallahi wallahi sai mu nuno mun san duk dan iska wallahi alhamdulillah 'yan uwa an ji irin zazzafin raddin da shi wannan matashin malami almajirin Sheikh Abul Fatai Sani Attijani da a Sheikh Mujtafa mai barota ya tura wa shi alkanoyi Izala za a ji wasu da wasu da wasu daga cikin mutane musamman in izala za su ga cewa wannan sako na wannan malamin ya yi zafi da yawa ya yi maganganun da za a dinga ganin cewa ya yi maganganun da bai dace bai faɗa ba zafin ya yi yawa to magana ta gaskiya wasu su suke tunzura wasu wallahi tallahi alkanawi izala wallahi idan aka je aka jijji irin maganganun da yake faɗi ya farfaɗa za ku ce wannan ashe ma bai yi komai ba alma alkanawi izala idan ya je ta dasa kyamara sai ya arewa biyu yana faɗan maganganu na rashin mutunci ga 'yan ɗariƙa sai awa bi awa biyu da rabi ma yana faɗan maganganu na cin mutunci na kafirci kan 'yan ɗariƙa to ba dole in wani ya yi haƙuri wani fa ba zai iya haƙuri ba alkanowi izala a lokacin da ake magana cewa a zo a haɗa kai a zauna a zauna kowa ya yi aƙidarsa kowa ya fahimtarsa a mutunta juna amma shi alkanowi izala a lokacin yake ƙoƙarin sai ya zagin wancan ɓangaren shi ya dinga ya sirsirta nasa ɓangaren to kun ga idan allah yan uwa ta ina wannan za ta yiwu yanzu kun ji alkanoyin izala abin da fa yake nuna yake faɗi magana kadiyar murja ibrahim kunya ɗinnan nan da yake ta ta taso nuna yake cewa murja ibrahim kunya dama ai ai ɗariƙa ce an ga irin wannan iri ta ce irin tarbiyyar yan ɗarika. saboda haka dama a cikin yan ɗarika ake samun fasikai abin da yake nuna kenan to kaga da allah idan wani ya yi ya danne wani zai danne a ina ne ba a samun nagari a ina ne ba a samun na kirki a ƙaddara a ma karɓa an yadda Manajan ibrahim kunya ɗan ɗariƙa ce to don ɗan ɗariƙa ce abin da take yi ɗin nan sai a ce ɗariƙa ce ta koyar da ita yanzu a 'yan izala ba, a samun wa'anda, suke yin abubuwan da ba izala ce ta koyar da su ba suke kauce hanya suke sauka da kalayi suke zuwa suke barna ba a samu a 'yan izala to sai a zo a ce sai a zo a ce wannan dama haka koyarwar izala take haka izala ta koyar dama su yan izala fasikai ne to abin da fa alkanawi yake danganta yan ɗariƙa kenan ya ci mutunci ya ci mutuncin shehinnan ɗariƙa ya zage shehu malaman ɗariƙa ya faɗi maganganu na banza na hofi a kansu to dole ne dole ne irin wannan zai tanzara wani shi ma ya fito ya faɗi maganganu shi wannan ado ba fa maganar da ya gaba ɗaya ba ta wuce minti shida ba akan alkanawi amma alkanawi shi fa in ya dasa kyamara fa maganar awa ɗaya ta mai kaɗan maganar awa ɗaya da rabi ta mai kaɗan idan kaga alkawinawi ya yi magana ya yi magana ta awa ɗaya to ba gagarumin uzuri ne da shi ya katse ta ya yi shortcut ya yanke maganganunsa don ya je ya gabatar da uzurinsa amma in ba haka ba alkanawi in ya ga dama zai iya yin awa uku yana maganganu yana zagin 'yan ɗariƙa saboda haka alkanawi magana ta gaskiya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke haddasa fitina ba ya son ya ga an zauna lafiya baya son ya ga an haɗa kai da 'yan ɗarika da 'yan izala kowa ya addininsa ai ba zai taɓa yiwuwa ka ce wai lallai sai mutum ya yi fahimtar ka ba dole ba zai yiwu ba amma zauna a mutunta juna kowa ya abin da ya fahimta shi ne amma wai baya irin wannan to wannan shi ne abin da isa shi ma wannan malami ya fusata ya fito ya faɗi maganganu a abin da malamin nan ya faɗa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 da tare da kawo muku kuma dukkanin abubuwan da yake faruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.